Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ina ganin abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali mafi muhimmanci sosai shine batun kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wayanda ba su da aiki a samar musu aiki sa'annan batun pre-education To mu abin da za mu ba da shawara sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali. Mun lura da cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri. Sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun yi neman abin duniya wasu kasashe. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2019 da fatar an shekarar lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabuwar shekara da gurin yin wani abu na fito mu gani da zai kawo sauyin rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suke ɗauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali wanda ya kasance na farko a shekara ta dubu biyu da goma sha tara yau Alhamis uku ga watan Janairu. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi bana. mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da kuma Kamaru ga abin da 'yan Najeriya ke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali ya kuma kawo ci gaban ƙasa. Sunana Aisha Dala. To mu abin da za mu ba da shawara muna kira da manyan mu shugabannin ƙasanmu mu dawo kan gwamnonin mu dawo kan mu na lokal government sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali halin da ake ciki sai ka ga matasa ba aikin yi mata ba aikin yi amma dan Allah tunda sabuwar shekara ne muna jin fa kasafin kuɗin da ake yi gaskiya ya kamata mu muna ba da shawara a zo a taimaki mata a taimaki matasa sunana malam haruna hukumomi ya dace su karkata akalansu shine su ba wa mata jari a kula da lafiya ina ganin yin wannan za a samu ci gaba saboda samun ma da mata jari za su yi ɗan sana'a ta taro da kwabo wanne za su dinga kula da iyalansu a gidaje idan gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan za a samu raguwar mace-mace za a samu raguwar rashin aihuwar 'ya'ya masu wannan ciwo na sikla za kuma a samu raguwar mata da samun wannan cuta ta bbf sunana Najeriya Saba Ibrahim idan aka tallafa daga ƙananan hukumomi zuwa jiha zuwa gwamnatin tarayya matan karkara su samu jari abin yi masu yin yan kuli suna yi masu yin aure suna yi masu yin kosai suna yi suna dan taimakawa saboda rayuwar ta yi tsauri fi lahi kuma ta bangaren yara a samu samun harkar lafiya tun daga ƙasa zuwa sama ina nufin daga local government zuwa jiha a inkirin harkar lafiyar nan saboda gaskiya fi sabilillahi tsadar rayuwar ta ya tsada sunana baban kabiru ishaku gaskiya ni abin da nake ganin gwamnati ya kamata ta yi ta samar da hanyoyi na koyar da sana'o'i wanda abin zai tadda matanmu da yaranmu da matasa a koya musu sana'o'i kuma a bullo da hanyoyin da za a dinga fitar da wannan kaya da suka yi production zuwa ga inda za a sayar da shi so ina ganin yin haka zai tallafa wajen rage wannan wahalhaloli da mutanen wasu ke ciki a zamanin yanzu. sunana maraƙi siyasa na rano ni jan hankali zan yi wa gwamnatocin mutum da na ƙasa zuwa na ƙananan hukumomi hakika mata suna cikin wani yanayi wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da mu ne muke tarbiyyar yara to abin dai ba a cewa komai amma muna kira da gwamnatocinmu su zo su taimaka wa mata da 'yan mata da zawarawa duba da yanzu yanayin da muke ciki na matsaloli kala-kala daban-daban matsin tattalin arziki da muke ciki ko abin sana'a kai baya siyuwa to muna kira da gwamnatocinmu su yi hoɓɓasa su tallafa wa mata da marayu da matasa domin rage abubuwan nan da suke faruwa misali zaka ga fyaɗen nan mata akewa ko ba da gaskiya ba ta gwamnati ta rinka taimakawa iyaye a kan makaranta idan yarinya ta kasance tana zuwa makaranta wani abubuwan ba za su rinka faruwa ba yanzu a cikin wannan kasafi da ake ciki ina kira da gwamnati ta rage wani abu a yi wa mata empowerment don su samu abin da za su tallafa wa kansu da kuma 'ya'yansu. Wakilin a kasar Ghana, Ridwan Abbas ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwa al'umma a kasar Ghana. Ni ne Zakiya daliban makarantar Islamic University College Ghana. Ni a wurina ina ganin abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali. a wurin mafi muhimmanci sosai shine batun kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wayanda ba su da aiki a samu musu aiki sa'annan batun free education health nan an introduce mana wani system wani ce mai nhis wato national health insurance scheme national health insurance scheme ga an yi shi musamman ne saboda mata masu juna biyu amma in ka ce hospital ka gan kamar abin ba aka bane idan kana gida ana kana dai ji ana fadi national health insurance ke yana kaba mata masu ciki amma an kace ka gan mata na wahala masu juna biyu na wahala ka gani ya kamata gwamnati su mai da hankali kai wurin a bari wannan yayi aiki in na zo na biyu samar ma iyaye aiki iyaye waɗanda ba su da aiki a tuna fa suna da mata da yara gida ya kamata a samar musu aiki wayanda su yi su samu kudi su duba iyalansu gida sannan na uku shine um, free education masha mun gode ma Allah shugaban kasar mu na nadu dan kaku fado ya introduce muna free education free education da ya zo bi wani jima ba amma dai muna gani improvement yana aiki to muna son gwamnati su sa himma kasu bari ya zo kasa su sa himma a yi shi yadda ya kamata students su samu quality education yadda aka ce quality da free education su samu idan aka ba su magana ina jin iyali da su samu ci gaba sunana lukman isa ni da garaye na ina ganin abin da government zai iya yi ya taimake eh, families cikin mu shine kowa na faɗi wai eh, garin ya yi karfi garin ya yi karfi dukannan kuma yana eh, in ka duba yana kan tax taxin da ake taxin mu da kuma eh, wasu policies in the government ke put in place inda yan ghanaians ba fahimci wayannan eh, policies ba mm, yasa ina gani kan taxes na inda government ya yi duba a yi a regulate taxes na a reduce taxes a rage taxes in iye so eh, lamarin ya yi ma eh, mutane sauki. Ne Bashir daga unguwar Fadama. Ni a ra'ayi na ga yanda hukuma zai iya taimakawa don ci gaban iyali don iyali ya zama tushen kowane guwa. Muna da problems da yawa, amma an invest cikin education yara a kawo wasu wani abu kamar read clubs ana introduce su da zungu community na wanga zai kawo cigaban gaban zungu community saboda daga karantarwa ne yake kawo wa ci gaba. I am Mark Jima Fempon, currently an NSS personnel. I had the opportunity to do my thesis on NHIS improvement and then we realized that most of um, sunana Mark Jima Fempon. Na samu damar rubuta thesis na akan inshoran kiwon lafiya na ƙasa. Mun fahimci cewa yawancin al'umman ƙasar na jin daɗin tsarin don shi ya dace. in ka dubi yadda yake tafiya da yadda mutane ke cin muryarsa lallai yana girma amma matsalar da ke akwai shine ana bukatar a inganta tsarin shuran kiwon lafiya din saboda in ka tafi asibiti kana fama da cutar cizon sauro aka baka kwayar maganin na antimeter antimeter na national health insurance ya bambanta da wadda za ka siya da kuɗinka don shi mutane na kukan samun tsarin nhis mai kyau a ganina da haka za a samu inganta rayuwar iyali To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsonewa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2019. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa mu nufi kasashen Kamaru da kuma Nijar. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Ridwan Abbas da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta dubu da goma sha tara ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba